الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي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 ya haɗa mu da ku a daidai wannan lokaci a inda za mu gabatar muku da wani shiri wanda shine wannan littafi mai tarin albarka na al'ushirul akhir wanda za mu bayani akan ahkamu tahummul muslim hukumce-hukumce masu mahimmanci waɗanda ya kamata mutum musulmi ya san su domin mutum ya san yadda zai iya wa ya bauta ma Allah a kan yadda Allah ya umurce shi domin wannan littafi littafi ne wanda yake da umfani da yawa don hakan ya sa wannan tasha ta ta Africa TV 3 suka ga ya kamata a karanta ma al'ummar musulmi gaba dayansu wannan littafin a yi musu bayani sabida su masu amfanu da irin garaɓasa da irin alkhairai da irin fa'idodin da suke a cikin wannan littafi kamar yadda 'yan uwana suka gabatar da darussa masu yawa akan wannan littafi tun daga fassara tafsirin ayoyin alkur'anin da suke a cikin wannan littafin hakan kuma suka yi bayani akan sauran hukumce-hukumce nima insha Allahu zan nawa gwargwadon hali yin bayani akan hukumce-hukumcen daga inda malumman suka tsaya nima zan yi zuwa ƙarshen littafin ina neman taimako a wajen Allah Allah ya mini muwafaka a wajen karanta wannan littafi akan daidai kuma Allah ya ba mu ikhlasi da mu da ku duka kuma Allah ya sa albarka a cikin karatun da za mu yi insha Allah za mu tashi daga inda malam ya yi bayani yake alhajju wal umrah. aikin haji da kuma umara kamar yadda muka san aikin haji dai rukuni ne daga rukunan musulunci guda biyar to malam zai yi mana bayani akan hukumce-hukumcen aikin haji malam ya ce yajibu alhajju wal umra marratan wahidatan fil umr aikin haji da umara yana wajaba ne akan mutum musulmi so ɗaya a rayuwar shi kenan in mutum ya yi aikin hajji guda ɗaya kaɗai a rayuwa shi ya wadatar alhamdulillah in mutum kuma ya yi aikin hajji guda biyu ko guda uku alhamdulillah Allah ya saka da alheri malam yake wa shuruɗu buhuma sharuɗa na wajibtan hajji da umara ga sunan kamar haka yake na farko al-islam musulunci mutum ya zama musulmi na biyu yake al hankali mutum ya zama mai hankali na uku yake albolog mutum ya zama baligi na hudu yake alhurriya mutum ya zama mai inci na biyar yake al'istita'a mutum ya zama yana da ikon zuwa wannan ibada ta hajji da kuma umara malam yake wa huwa an yajid zadan wa rahila mutum ya samu guzuri na zuwa aikin haji da kuma mutum ya samu abin hawa na zuwa aikin haji guzuri wanda zaka biya kuɗin jirgin sama ka je ka yi wannan aikin haji da guzurin da zaka bar ma iyalanka da kuma guzurin da zaka sanya a aljuhu in ka je can ka ci abinci kuma da kuma bukatunka malam yake wa man farrada hatta mata wanda duk yayi sakaci yana da halin zuwa aikin haji yana da lafiya yana da hankali yana da waɗannan sharuɗan duka bai je ba yayi aikin haji har mutuwa ta isko shi bai yi haji ba malam yake ukhrija anhu min malihi za a fidda wani abu a cikin kaso na dukiyan shi domin a yi mai wannan aikin haji hajjatan wa umratan a yi mai aikin haji da kuma umara wala ya yasihu min kafirin aw majnunun baya inganta mutum wanda yake kafiri ba musulmi ba ya yi aikin haji sannan kuma mahaukaci shi ma aikin haji baya inganta a kansa wa yasihu min as wa abdin yana inganta yaro karami wanda bai balaga ba ya yi aikin haji da kuma mutunan da yake bawa shi ma yana inganta ya aikin haji wala gizi uhuma an hijjatul islami amma aikin hajin da yaro karami ya yi kafin yake balaga da kuma aikin hajin da bawa ya yi kafin yake fita daga wannan bauta lokacin da yaron nan ya balaga da lokacin da wannan bawa ya samu incinsa aka duwaitar da shi ya fita daga bauta to sai sun yi sabon aikin haji domin wancan inda suka yi bai isa malam yake وغير المستطيع إذا اقترض وحج صح حجه كالفقير mutunan da bai da kuɗi na zuwa aikin haji sai ya je ya yi ramcen kuɗi ya amshi bashi a wajen wani yake wani ina son karamta mini kuɗi in je in yi aikin haji sai aka ramta mishi kuɗi ya je aikin haji aikin hajinsa ya yi malam yake wa man hajja an ghairihi wa lam yakun hajja an nafsihi hajjatal islami mutunan da shi kuma ya je ya yi ma wani aikin haji ka je ka yi aikin haji da sunan wani alhali kai baka taba yin aikin haji ba kai da kanka malam yake waka alhajju an fardi nafsihi to aikin hajin nan da kai da sunan wancan in wancan in ba zai samu ladan ba aikin hajin nan ya hau a kanka domin kai ma baka taba yin haji ba kenan wannan aikin hajin kanka ne kai ma ba wani ba malam yake al-ihramu al-ihram shine ihrami shine malam yake yusannu liman arada al-ihramu an yaghtasil mutunan da yake so yayi niyya ta haji ko kuma umara da farko ana son mutun yayi wanka wa yatanazzaf mutun ya tsalkaka yayi tsabta kenan duk wata dauda da ke da kai a jikin mutum mutum ya fidda ta a jikin shi wa yatatayyab mutum ya sanya turare wa yatajarrad anil makhit mutum ya kaurace duk tufafin wanda suke ɗumkakku kenan mutumin da yake namiji ba zai sanya tufafi ɗumkakku ba sannan kuma wa yalbas izaran wa rida'an ya ɗaura zane da kuma mayafi kenan abiyadaini ne farare kuma masu tsabta masu kyau wanda ba su da dauɗa ba su da datti malam yake thumma bayan hakan kuma ya haruma bi an yaqul sannan yayi harama yake labbaik allahumma umratan aw hajjan aw hajjan wa umratan yake na karba maka Allah labbaik allahumma umratan da umara ko kuma haji ko kuma haji da umara wa in khafa in ya ji tsoro falahu yana a kansa an yashtarita yayi sharaɗi yake bi an yaqula yake fa in habasani habisun fa mahalli haythu habasatni in wani uzuri ya jitto mini to tahalluli na kenan zai kasancewa daidai inda uzurin ya zo mini malam yake wal hajju bai na baina ansak aikin haji kenan alhaji kana da hanya alhaji kai da kaje aikin haji ko kuma haji ya kaje aikin haji kuna da hanya kuna da inci ku yi zaɓi a cikin nau'in haji guda uku mutum ya zaɓi wanda yake so na farko shine at-tamattu shine tamattu'i na biyu al-ifrad shine ifradi na uku shine al-qiran shine qirani wa afdaluha wa at-tamattu mafi falala a cikin wannan nau'i uku nan aikin haji shine tamattu'i wa huwa tamattu'i shine gaya kamar haka an yuhrima bil umrati fi ashhuril hajji mutun yayi niyan umara a cikin watannin aikin haji wa yatahallal minha sa'annan yayi tahalluli sannan kuma thumma yahrimu bil hajji fi amihi sannan ya yi niyya ta aikin hajji kuma a cikin wannan shekaran dai malam yake na biyu wal ifradi shine ifradi wa huwa an yuhrima bil hajji wahdahu mutum ya yi niyyar yin aikin hajji kadai wal qirani na uku shine qirani malam yake huwa an yuhrima bihima kenan yayi niyyan aikin hajjin da umara tare au yuhrima bil umra ko kuma yayi niyyan umara thumma yudkhilu alaiha al hajj qabla ash-shuru' fi tawafiha sannan ya sanya aikin haji niyan haji gabanin yake so matsawafi na wannan umarar fa idan wanda yake da niyyar yin aikin haji idan ya hau akan abun hawa shi muridul hajj ala rahilatihi ya hau akan dabba shi ko kuma ya shiga a cikin a cikin abin shi dabba shi na aikin hajjin shi labba zai talbiya yake faƙala zai cewa kenan lokacin da alhaji ka shiga a cikin mota ka ko kuma ka hau akan dabba ka sai ka ce labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika lak kenan zaka ga yin haka zaka yi ta yin wannan talbiya wa yustahabbu al iktharu minha mustahabbi ne mutun ya yawaita wannan talbiya ka yawaita talbiya daga lokacin da kuka taso daga miƙati za ku tafiya makka kana ta wannan talbiya kana ta labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika lak wa raf'u as-saut bi biha li nisa'i ana son namiji ya daga murya sa'annan mata su kuma ba a so su daga murya kwarai an fi so su yi a hankali su mata malan yake mahzuratul ihram abubuwan da ake son mutumin da yake a cikin ihrami ya kiyaye su yake guda tara ne na farko shine halqu sha'ar mutunan da yake a cikin niyya ta harama ta umara ko kuma haji ba a so mutum ya yi aski kenan ba a so ya aske gashi sannan kuma taqlimul azafir ba a so mutum ya yanke farce ya fidda farcen shi bayan ka shiga a cikin niyya ta haji ko umara ba a so mutum ya fidda wannan farce aka yi fata hannu ko kuma ta kafafu sa'annan malam yake na hudu libsul makhit lizzakar ba a so namiji ya sanya riga dumkakku tufafi wanda suke dumkakku illa idza lam yajid izaran falyalbis sirwalan sai dai in bai samu zani ba zai iya sanya wando aw lam yajid na alaini labisul khuffaini in bai samu takalmi ba zai iya sanya khuffaini wa qata'ahuma hatta yakuna asfala min alka'baini wala fidyatu alaihi kenan zai yanke wannan khufin shi daidai idan sawu kuma babu wata fidya akan shi malam yake taghdiyatur ra'su lidhakar ba a so namiji wanda yake a cikin niyya ta harama ta umara ko kuma haji mutum ya rufe kansa kenan ba a son haka sannan ba za ka sanya fulla ba ba za ka sanya rawani ba malam yake at fi badanihi wa thawbihi kuma ba a sanya turare da kuma a jikinka ko kuma akan tufafinka bayan kayi niyya ta wannan aikin hajin ko umara malam yake na shidda shine qatlus saidi shine kuma ba a yin farauta kenan eh kuma ba a kashe dabba malam yake na gaba shine ba a yin farauta malam yake na gaba shine aqdun nikah kenan kuma ba a yin ba a ɗaura aure mutum ba zai ɗaura aure ba kuma ba za a ɗaura maka aure ba malam yake na takwas shine almubasharatu li shahawatin mutum ba zai rungumi mata shi ba ta sha'awa fi ma dunal farji ko ma bayan abin da ba farji ba wa fidiyatu hashatun kenan fidiyansa shine wannan mutum zai yanke sha akuya au siyamu ta ayyamin ko mutum ya yi azumin kwanaki uku au it'amu sittata masakin ko kuma mutum ya ci da miskinai guda shida malam yake na tara shine alwata'u fil farji mutum ba zai saduwa ba a cikin farji fa in kana qabla tahallulul awwal idan mutum ya sadu da matashi kafin yake tahalluli na farko fasa da hajjuhu aikin hajjinsa ya ɓaci wa yajibu an yukmilahu yana wajaba ya kammala wannan aikin hajjin wa an yaqdihi kuma ya biya wannan ya rama wannan aikin hajji fil amul qadim shekara mai zuwa ma'a dhabhu jamal ya yanke raƙumi yuwazzi' ya raba wannan naman raƙumin ala fuqara'i makka akan talakawan garin makka wa in kana ba'da tahallulil awwal in ya kasance ya sadu da mata shi ne bayan yayi tahalluli na farko lam yufsad hajjuhu aikin hajjin sa bai lalace ba wa yajibu alaihi badnatan abin da yake akansa shine zai yanke raƙumi kenan yajibu alaihi badana raƙumi wa in wati'a fil umrati idan ya sadu da matar shi a cikin lokacin da yake nan yake umara afsadaha to wannan umaran shi ta ɓaci wa alaihi shatun abin da yake akan shi shine shatu akuya wa yajibu an yaqdiha kuma yana wajaba ya rama wannan umarar wala yufsidu alhajj wal umrati bighairi aljima ba abun da yake lalata aikin hajji da umara kuma bayan jima'i saduwa kenan wal mar'atu karrajul mace ita ma hukuncin kamar namiji take illa anna laha labsul makhiti ita an ba ta hanya ta sanya tufafi wanda suke dumkakku kenan mace tana sanya hijabi tana sanya tufafin ta dumkakku tufafin na gida amma shi namiji ba zai sanya komai ba sai wannan izar darida. wannan zane da kuma mayafi wanda zai daurawa wala talbusul burqa aw niqabi wal quffazani mace ba ta sanya niqabi lokacin da take a cikin harama na umara ko kuma aikin haji sannan kuma ba za ta sanya safar hannu ba wannan safa wadda mata suke sawa a hannu mace ba za ta sanya shi ba a lokacin da take a cikin harama na haji ko umara malam yake alfidiya fidiya yake kismani kala biyu take ala takhyir akan zabi wa hiya fidyatul halqi aw at-tatayyub aw at-taqlimul azfar shine fidya ta aski ko kuma sanya turare ko kuma ta yanke farce akai fa ko kuma taghtiyatul ra'si ko kuma rufe kai ko kuma lubsul makhit lirrijali ko kuma sanya tufafi dumkaku ga namiji fa yukhayyar baina an bashi zaɓi akan waɗannan abubuwa siyamu thalathati ayyami yin azumin kwana uku aw it'amu sittatu masakin ko kuma ciyar da miskinai guda shida lil miskini nisfu sa' a bashi rabin tiya kilo, kilo wa rubu'i kenan kilo da rubu'i kilo da da rubu'i shat ko kuma mutum ya yanke akuya wa jaza'u as-saydi mithlu ma qatala min bahimatil an'ami kenan dabba idan mutum ya yayi farautanta kamar mutum sakamakonta kenan kamar dabba ta ni'ima ce in kana lahu mithlu dhalika in ya kasance yana da irinta ta fa in lam yakun lahu mithlu ukhrija min qimati in ya kasance bai da kuma zai fiddawa a cikin kenan zai fidda kuɗi daidai kimanta ya saya malam yake ala tartibi fidiya akan tartibi akan jeri jerawa shine wa hiya fidiyatul mutamatti shine fidiya ta wani mutunan da yake tamattu'i wal qarini da kuma wanda yake kirani shine za su yanka shat kenan akuya ko kuma rago kenan wa fidyatul jima'a badnatan fidya ta saduwa na saduwa na jima'i shine mutum ya yanka raƙumi fa in lam yajid in mutum bai samu wannan ba kuma fa siyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idha raja'a yayi azumin kwana bakwai kwana uku a cikin lokacin da yake a cikin aikin hajjin kuma kwana uku kwana bakwai in yayi azumin kwana bakwai in ya koma in ya koma a kasashe a garin shi wal hadiyu hadaya kuma aw it'amu aw awil it'amu la yakunu illa li fuqara'il haram baya kasancewa sai ga talakawan makka talakawa na harami malam yake dukhulu makka shiga garin makka idza dakhala alhaju almasjid haram lokacin da alhaji ko kuma hajiya kuka shigo a cikin masallaci na harami na makka qala dhikrul mashru' mutum zai karanta wannan zikiri wanda ya tabbata inda dukhulul masagidi a lokacin shiga a masallatayya mutum yake bismillahi والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك متي يشغد كفن دامة ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان متمتعا سأنن الهجي كوكما هجيا سيكفارا واد طوافي نعومرا kenan in kun kasance tamattu'i ne kuke yi aw bi tawafil qudum ko kuma tawafi na qudumi in kana mufrid in kana mufradan in mutun ya kasance mai ifradi ne aw qarinan ko kuma wanda yake da wanda yake da niyan yana yana kirani ne fayattabi bi ridaihi zayyin ittiba kenan da wannan zanansa mayafin nasa برداءه يجعله وسط تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر kenan zai kwaye zai bude wannan kafaɗan shi ta dama kenan zai barin kafaɗan shi ta dama a hili kenan amma ya rufe wannan sa ta hagu namiji sannan wa yabtadi abil hajarul aswad mutum zai soma wa dawafin shi daga wajen dutsen da ake cema hajarul aswad wa yuqbilahu mutum zai tafiya ya sumbanci wannan dutsen hajarul aswad in ya samu dama in babu mutane in babu cinkoson jama'a au yushira ilaihi ko kuma mutum ya yi nunawa zuwa ga wannan dutsen na hajarul aswad kenan sai mutum yake bismillahi wallahu akbar mutum yake bismillahi wallahu akbar ya fa'alu dhalika fi kulli shawdin zai aikata haka a cikin dukkan wani gewaya da yake yi na gewaya na ɗakin ka'aba na tsawafin da yake yi thumma bayan haka nan thumma thumma yaj'al sa'annan yaj'al ya sanya albaiti an yasarihi ya sanya wannan ɗakin na ka'aba a akan gefensa na hagu waya ya tsofa saba'an ya yi tsawafi guda bakwai yana gewaya yarmul wa huwa al-isra' fil mashi ma'a taqarubul al-khutuwati kenan a cikin tsawafi guda uku na farko ana son mutum yayi gaugawa yana kaman sassaka kaman abin nan yana gaugawa lokacin da yake wa'annan tsawafi guda uku na farko bayan haka sa'annan gwargwadon iyawar mutum gwargwadon iyawar shi alistita'a wa yamshi fil ashwat al baqiya sauran tawafin da suka yi saura kuma zai rinka yin tafiya wa kullama hadha ar-rukn al-yamani duk lokacin da yazo a wajen daidai rukun al-yamani istalamahu zai taba wannan rukun al-yamani in istata'a in ya iya samun wannan dama in babu mutane da yawa wa yaqul bainar rukunaini zai karantawa a tsakanin rukunaini rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina yana karanta wannan in a lokacin da yake a wajen rukunin yamani kenan waya yad'u fi sa'ir zai yin addu'a a cikin dukkanin shautin a cikin dukkanin jewaya da yake na Ka'aba na ɗakin Ka'aba bima ahabba fi du'a da irin addu'an da yake so ya gaya ma Allah bukatun shi ya Allah rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar yana duk irin addu'o'in da ya iya rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ya rinka yin addu'o'in shi wanda ya iya a cikin tawafi sannan tawafi mutum yana iya karanta alqur'ani a cikin tawafi lokacin da kake gewayen ɗakin ka'aba kana iya kai wani azkar inka kana iya kai su istighfarin kana iya kai addu'o'inka kana iya ka gaya ma Allah bukatunka dukkan kana iya kai kina iya kike ma hajiya thumma yusalli raka'ataini khalfal maqam ibrahim in amkana sannan alhaji ko kuma hajiya bayan kun gama tawafi sai ku zo ku yi raka'a biyu a gaban wannan makamu ibrahima in kun samu sarari kun samu dama in babu jama'a in kuma ba a samu dama ba mutane sun yi yawa to sai ku yi wannan raka'o'i guda biyu duk inda Allah ya sauƙaƙe muku duk inda kuka samu ya qara'u fihi ma suratul kafiruna wa wal ikhlas mutum ya karanta a raka'a ta farko alhamdu da qul ya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu mutum ya karanta alhamdu da qul huwallahu ahad suratul ikhlas thumma yashrabu min ma'i zamzam wa yakthur sannan mutum ya sha ruwan zamzam ana son mutum ya sha ruwan zamzam gwargwadon hali in mutum ya iya ya sha da yawa in ya iya ya sha gwargwadon abin zai isan shi sa'annan wa ya'uda ila al-hajar al-aswad mutum ya koma zuwa ga hajar al-aswadi fa yastalimahu in tayassara in ya samu dama mutum ya je ya taba wannan dutse na hajar al-aswad in babu dama kuma shikenan thumma yad'u inda al-multazam sannan mutum in ya zo wajen multazam kuma sai yayi addu'a ya roki Allah bukatun shi bainal hajarul aswad walbabu tsakanin hajarul aswad da kuma kofa ta wannan masallaci na ka'aba can ake kima multazam thumma yakhruju ila safa sannan mutum zai fita yanzu ya je wajen dutsen safa fayarqi alaihi sannan mutum ya hau a bisa kan wannan dutse na safa wa yaqul sannan mutum ya ce da' bima bada Allahu bihi ina farawa daga abin da Allah ya fara da shi mutum ya ke ya karanta qauluhu ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إذا متي يكرن تونن آية ويكبر الله ويهلل متي يكبر كما يتهليل يي إله إلا الله سنن باين أكن متن wa yastaqbilu alqibla mutum ya fuskanci al-qibla kenan mutum yake Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah sannan mutum ya kalli al-qibla wa yarfa yadaihi mutum ya daga hannayensa sama ya daga hannayen shi sama ya kalli Ka'aba wa yad'u ya roki Allah ya roki Allah bukatun shi na duniya da na lahira thumma yanzilu sa'annan ya sabka daga dutsen safa fayamshi ila ila al-alam al-akhdar ya nufi akwai wani wurin da ke da wata wuta koriya tsanwa green inda ke da wuta vert inda mutum ya zo wannan wurin sun ma ya sara'a ilal alamin sannan in mutum ya zo wannan wurin idan mutum ya zo a wajen wannan fayamshi ilal alamin akhdar sun ma ya sara'a ilal alamin akhar yana gaugawa tsakanin wannan wuta green in koriya in vert in tsakaninta zuwa ta biyun mutum ya yi gaugawa mutum ya yi sassaka kaɗan tsakaninta da waccan in mutum ya ɗan yi gudu-gudu namiji ban da mata kuma ban da tsohi kuma ban da wanda suke da uzuri na rashin lafiya sa'annan malam yake ma yamshi hatta ya atil marwa sannan mutum ya yi tafiya a hankali sai ya zo marwa fa yaf'al ka fi'lihi ala safa ya aikata irin abin da ya yi a lokacin da ya haura a bisa kan dutsen safa thumma yanzilu sa'annan ya sabko daga dutsen marwa fayaf'al mithlu ma amila fi shawt al-awwal yayi irin abun da yayi a lokacin da yayi wannan tafiya ta farko hatta yakmil sab'ata ashwatin sai ya kammala wannan tafiya je da dawowa guda bakwai minas safa ilal marwa daga safa zuwa marwa shauɗin wannan tafiya ne daya wa minal marwa ila safa shauɗin daga marwa zuwa safa shi ma ɗaya ne kenan wa hakaza hakan kuma zai kasancewa yuqassir sha'rahu malam yake mayu yuqassir sha'rahu bayan hakan yanzu sai alhaji ko kuma hajiya za ku tafiya ku rage gashin ku aw yahliq ko kuma namiji ya aske gashin kansa duka gaba daya wal halqu afdalu malam yake an fi so mutum ya aske gashin kansa duka gaba daya namiji amma mace tana ɗauka daidai wannan ummula kenan daidai ummula na manga na mangan gashin kanta kenan amma namiji an fi so ya aske duka domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga wanda suke aske gashin kansu duka a lokacin da sannan malam yake wal halqu afdalu askewa shi yafi alkhairi illa sai dai fi umratil mutamatti ga umara mutunan da yake a cikin tamattu'i li'annahu yahujju ba'daha wanda shi yana da niyyan kenan zai akwai hajji a gaban kenan akwai hajji a gaban shi wanda zai yi a bayan wannan umara kenan ya bar gashin shi kenan shi an fi so yayi aski ya rage kenan ya rage kai ya fidda duka gaba daya ya rage wanda yake tamattu'i malam yake ammal kwarin wal mufrid amma shi wanda yake kirani da wanda yake ifradi fa innahu la yahillu ba'da tawaf ba'da tawaful qudum shi kenan shi ba zai yin tahalluli ba bayan ya gama tawafi alqudum hatta yarmi yawmul eid sai bayan yayi jifa jifa ta ranar idi jamratul aqaba sannan malam yake wal mar'atu rajul mata su ma kamar maza ne kenan mace ita ma kamar namiji ce illa annaha la tarmulu fi tawafi wala sa'yu sannan ita mace ba ta gudu a cikin wannan tawafin kenan ba ta wannan gudun da ake yi a cikin tawafi da kuma a cikin safa da marwa sa'ayi da ake na safa da marwa kenan su mata an ɗauke musu wannan amma su maza su ne aka sanya musu wannan in kenan sauri saurin gudun nan da ake yi a tsakanin hutace biyu tsanwaye koraye vert in green in na safa da marwa da kuma can lokacin da mutum zai fara tawafi na tawafi na na farko don haka yan uwa wannan shine bayani daga wannan bayani da malam yayi akan alhajji wal umra muna roƙon Allah ya sanya albarka a cikin abin da muka karanta da mu da ku duka gaba daya. inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuma inda muka yi kuskure Allah ya yahe mana ana nuna mana lokaci yayi anan zamu dakatawa insha Allah sai dai ci gaba da karatun insha Allah zamu ci gaba da karatun daga inda muka tsaya muna roƙon Allah wannan tasha ta Africa TV 3 Allah ya kara mata albarka Allah ya kara ma wannan tasha albarka ma'aikatanta Allah ya biya su ku da kuke sauraron wannan tasha ta Africa TV Allah ya biya ku Allah ya kara muku albarka ku ci gaba da sauraron wannan tashan tamu ta Africa TV domin tana waye muku kai akan sha'anin addinin ku na musulunci ku san yadda za ku iya yi ku bauta ma Allah akan ilimi akan yadda Allah ya umarce ku muna roƙon Allah ya gafarta mana inda muka yi kurakurai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من